ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشا تيكو ga watan ɗaya watan al-muharram hijiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. to za mu tashi ƙauluhu ta'ala walaƙad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wama kunna 'anil halki, ghafilin Allah ta'ala yake tabbas mun halicci sab'a tara'iqa ku. wannan tara'iqa rufi bakwai a samanku in muka ɗauki wannan ma'anan kuɗin nan ya zama rufi ne ma kunna ga anil falke zafili ba mu kasance rafkananu daga halitta ba Allah na sane da ita na kallon abin da ake gudanawa ta'ala an ya kuna fi mulki himala la to ga ayar tana bukatan fassarar malamin fi ƙaulihi ta'ala tara'ika wannan tara'ika ko man shi ne a ce ƙashin fahayar magana wannan tara'ika wa jihani minar tafsiri yana da fiskoki biyu a tafsiri ahaduha annaha qila laha tara'iku an ce mata tara'iku li'anna ba'daha fawqa ba'd saboda sashin ta kan sashi yake min qaulihim daga maganan su masu magana tarakan na'ala idza sayyaraha taqan fawqa taqi wato ya dottora takalmi mai takalmi ai za ka a sa wannan fata kila ƙasa a sa wata roba-roba a zo a ƙara wata fata a sake wata fata kila a sake wata fata a kawo wani mai ɗan laushi-laushi a sa sai a ce ainihin tarakan na'ala iza sayyara in yi mayar da takalmin nan tsakan fauka takin وركب بعضها على بعض ومنه قوله صلى الله عليه وسلم يجي كأن وجوههم المجان المطركة ina siffata turkawa ne ko dai wa'incan chinawa yake eh, ana magana za a yaƙe su amma mu luga ta kawo mu yau a kan wannan hadisi din kai ka ce fiskokinsu wata garkuwa ce almutaraka da aka yi ta wata kan wata tunda abin da ake garkuwa da shi fata ce an gyara ta ta gyaro a sa wata kai a sa wata kai a sa wata akai adadin yadda ake yi ko adadin bukata to kaga wannan ga ba ta hudu a ruwan sanyi ba sara ɗaya na takobi bai iya hudata sai dai in ƙarfa ne ya sare ka ya ji maka ciwo da dukan to amma ba wai a ce maka yana da wani takobin da zai iya tsarni ta ba saboda ta haɗu don haka nan fiskokinsu kai ka ce wata garkuwa ce garkuwa ta yi kama da faifai faife wanda gila akwai mariki a ciki to saboda kana alfata ce kan fata fata kan fata fata zaɓaɓɓiya to kenan kaga wannan motsaraka ya kama da aftari ko sabata tara'ik sau daga nan kaga wata kan wata wata kan wata wajen guda bakwai ai turasu mana a garkuwa tunsu a turasu alati ju'ila laha wanda aka sanya mata hawan hawa ba a ba'dhi wa hu qawlu shairi daga nan akwai magana mai waƙa ma akan wannan ya na yasifuna ala lahu ƙatan ko mutan na alul lahu mutarakatu wanda an yi shi hawan hawa wa iraqun min khal min khalfihin iraqu da ke ko sa ke ta tun talwi biha sahara'u wa iraqun hakan nan ta kalmin na ike hawan hawa min khalfihin bayan من خلفهن طراق rufi bayan su wani rufi saƙiɗatun masu kayarwa talwi biyar sahara wanda sahara mutum tafiya na lankwasar da mutum na karkatar da mutum ya'ani ni'alul ibili wa minhu qawluhum ta'irun tarraqur rishi tsuntsu mai fuffuke ɗaya kan ɗaya tun don ka dubi fuffuke tsuntsu in ya haɗe ko wannan kurciya da ke kallo in ya haɗe sai gaba abu na amma in ya buɗe shi daga ya buɗe shi kansa gefensa in ka kama yayin da kila aka yanka shi in ka ja za ga ashe fuffuken wani ya shiga wani wani ya hau wani wani ya hau wani kan wani to kaga tsarrakun ne wani fuka-fukansa wani kan wani طراق من ما نقولك وطراق من تكلمين سنينا شكو wannan ciki daidai nake tafiya ni'alun tsibiri wa minhu qauluhum ta'irun tarraqur rishi wa mataraqatun idza rakiba ba'du rishihi ba'dan wa minhu qawlu zuhair yasifu baziyan yana siffata wani shafo ah. me ya same shi ya baɗi eh, ana da kuma yadda masa takalmi za shi shiga takalmi yanzu ka taba ganin takalmi doki kai wata tasha dawa dawaki ka kalli dawaki yan sanda ba da yan sanda sanda dawa dawaki ko haɓa ke ake da su to ka kalla kofuta nan yana da takalmi akwai karfe ne ko daga je da kwakwasa kan yi biyo ta kan kwalta to yadda ta doke aka masa takalmi amma ba malami wa nake takalmi ba to haka na raƙumin ana masa sai ka nemi masu raƙuma amma fa na asalin can masu tafiya suka shiga tsara da su sosai ba raƙuma zango ba shi kenan tawo to amma nan ana siffata shahu. ya daga ya tashi daga raƙuma ya dawo kan tsuntsu ga misalin sai kawo shaho ahawa laha asfa'ul khaddaini mutrikun rishal qawadini lam tunsab lahu shabaku ahawa haka ya ya kuyo ya taho daga sama su laha asfa'ul khaddaini laha asfa'ul khaddaini ina da kunci guda biyu muturakun wanda gashin wani kanmu muturakun rishal kawajini eh, eh, muturakun rishal kawajini ainihin gashin yan gaba gaba din kawajin akwai wasu cikin fuffuken tsantsu masu ƙarfi wanda suke eh, in ya buɗe su to suke da ƙarfin tashi in yi sauka sai haɗe su kawai ya ci gaba da tafiya bunsa to wannan rishu din gashin nan na yan gaba gaba din nan haka ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya in yi so aiki zai buɗa su lamtun sablahu sharakun ba a samu satar su yaushe daga can in yayo sama asfa al-khaddaini sai ya dauki ko imari kunci ko kuma idamki kuncin din mutrikur risha al qawadimi yana da gashin wannan fuka-fukan na gaban nan wani kan wani wani kan wani ba a sa masa tarko yanzu ka taba ganin sa shafa tarko duk abin da ya hada da tarkon da mai yana yamma ke su wannan maganan tawar duk mai ake nema ne saba a tara'ika go saboda kana shi ce yana da ma'ana guda biyu to wannan har yanzu ma'anan guda ɗayan ake ta magana ake ta magana to kasan a cikin tafsirin ku akwai magana tun da ga ana tantance shi haka sai na gaba wa ƙaunar al'akari shi kuma ya sifar ƙata kata ita ma tsuntsuwa ce ne eh. na tsallake ƙaunar zirrin mako yes ah, shi ne ko hanyar yanzu baziyan guda biyu ne bazozin ku? wancan baziyan wannan ma baziyan tirakul khawafi waƙi'un faukari ihe na dalailihi fi rishihi ya tara ƙarƙo shi ma wannan haka zuwa tirakul khawafi su waina fuka-fukai wanda in ya sauka zai rufe gashin din na gaban nan waƙi'un fauƙari ri'ihi na dalailihi ainihin waƙi'un na dalailihi raban daren fa ya sauka fauƙari akan gashin tunda a wuce yake kwana yi raɓa na sauka a kansa. Firishihi ya tarakarako ya a gashinsa yana kara yana fafafafafafan ya tashi-tashi wa ƙaunul akal ya sifo katatan shi ma wani ina siffata kata ita ma tsuntsuwa ce wancan ba su tsuntsu ne kata tsuntsuwa ce ya fi kama da harbiya harbiya mu dai muke ce mata sai nan na ji suna ce mata harbiya to wannan harbiya ainihin harbiya ta fi kurciya eh, girma ta fi girma to ita ai a sama take sama take tashi tana shekarta irin shekar kurciya wani gada iya kama kuce za ka kama harbiya to ita aka ita harbiyar ita kwata muke magana to amma ita wannan kwata a daji gurbi take ba shi na ke ce ba wanda ya gina masallaci ko da daidai da gurbin kwata gurbin kwata Allah zai gina masa masa ɗaki a gida a aljanna yana nan cikin buguya to kaga gurbi ɗan gurbi ne haka na wani tsuntsu to wance a ƙasa ita take amma fa tana tashi tashinta ya wuce na biya ana kwatanta misalin ta wajen tashi to ita wannan kwataɗin ita saka'u makhatumatun shi ha tarqut sudun qawadimuha kaddara ha ita kwataɗin na saka'u tana da ƙananan kunuwa ka zana da kunne sai dai gurbi yamma hmm? ba faka-faka ba maciji na da kunne ya dai kanka kakkan na tafiya dai dai ba a yi kallon shi ne sosai hmm, to zai ka kalli mace wani ba su na macijin bai sanji to haka za a gan shi mai duk abu mai mara kunne za a gan shi bai da kyan gani to in ka kalla wajen kunna haka take ba kunne sakka makhatumatun fi rishiya kaman tana da asirkan ne a cikin gashin ta tarakun eh, tarakun fi rishiya gashin ta wani kan wani wani kan wani wani kan wani in ta sauka sudu ha? wa'annan na gaba masu tashi din kawadimu bakage ne ko haddara kawafiha ainihin ta burkuta kawafiha na boyin fuka-fukin na sai ta canza su ta sauka in ta miƙe kuma kaga ta zama wata daban to duka nan muhallin shahidi maganganun larabawa dama da waka ake kafa hujjan harshe to ya nuna cewar e lallai wacce aya saba a fara'ika mana rufi ne kan rufi rufi kan rufi rufi kan rufi rufi kan rufi haka suke har guda bakwai hmm? makhatoma khatama asirka da kuka da aina kuka kuma su ba ka nan ku ba akwai abu a bakinsa ko a wuya kuka ɗauro shi shi ne ke trump to amma ana to saboda kana nan dai tarar muka biyu kuma ga shi ga sunan fa'ala hadal a akan wannan magana fa qawluhu sab'a tara'ika kun ga inda aka je aka dawo amma ce kaulai ne wannan duka guda ɗaya ne yadda aka fitar da shi yuwaddihu ma'anahu qawluhu ta'ala maganan Allah ma na fayyace don fiyayyen abin da za a fassara ƙur'ani da alƙur'ani amma wannan kalma an fassara a luga dai ga yadda tarako yake ko ce yi wabdihu ma'ana ƙauluhu ta'ala alam tarau kaifa khalaqa sab'a samawatin tibaqa ba ku gani ba ai kun gani abun mamaki yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci sammai bakwai tibakan rufi-rufi wa haza ƙaunul aksar wannan ne maganar malaman tafsiri da tafi yawa akan tsara to mu ma yadda ya tsaya na akan wa'annan dinnan ai kansu ya kamata mu tsaya mu je mu nemi don da ke shi albashi mu tsora na gaba gobe ne ta kusa na'am ta mun da komin hajjus sunnatin nabawi